ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا ويجعلنا, ويجعلنا من أتقائه من النار ثم بعد ذلك باية حتى لا شكما أن الله يسوي أبدرا باب دور التفسيري kamar yadda muka saba yi ga shekaru takwas ko tara shekaru takwas da suka wuce mun fara wannan tafsirin shekaru tabbas ko bakwai da suka wuce aka zo aka dakata kuma gashi Allah ya zo Allah ya zo. ya yadda ya kawo mu za mu ci gaba da yin tafsiri a cikin masallacin jarin abin abinda muke son mu ja hankalin yan uwa a kai shine yanzu yadda al'ama halin rayuwa yake tafiya yanzu ya kamata kowa ya canza niyyarsa ya jatta niyyarsa ya yi ikhlasi a cikin niyyarsa kada ka taba zuwa makarantar karatu hadisi ko tafsiri ko fikihu don wane ya fi iyawa wane shi ne ya iya wane shi ne ke so wane shi ne fa'a za ka je ne saboda allah so kake a samu canji tsakanin rayuwarka ta da kafin azumi da rayuwarka ta yau a cikin watan azumi a samu canji ka sadaukar da lokacin bayan la'asar bayan asahar ko bayan la'asar ko bayan isha ko bayan sallah asuba duk inda za ka je karatu duk musulmi abin da ya kamata in aka shiga watan azumi ya kamata a samu canji a cikin rayuwarsa in da kana karatun alkur'ani izufi ɗaya ne kamata ya yi a ga ka kara izufi ɗaya ko rabin izufi ko su ne ko rubai ko menene ya zama na an samu canji a cikin rayuwarka cikin azumi sama da rayuwarka da kake yi watan azumi haka wajen ciyarwa in kana ciyarwa sai ka tsara in ba ka yi sai ka fara haka wajen sallolin dare haka wajen hakuri haka wajen mu'amala da mutane ya zama da dai an samu bambanci tsakanin rayuwarka ta da kafin azumi da rayuwarka cikin azumi shi yasa karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani ba ana yi shi ne don wani ya iya wani bai iya ba a'a muna yi ne don mu tarbiyyantar da kanmu wata shekara kusan shekaru talatin da suka wuce mun je yawo bude ido jami'ar islamiyya ɗalibai muka je kasan indiya wajen wani babban malami abu hasanin nadawi babban malami ne allah ya sani ya kira babban malami ne a cikin komai ya kai ko ina a cikin ilimi muna cikin tattaunawa da muke yi ana magana alqur'ani yana gidan kowa wani kowa ya haddace alkur'ani ko ba ka haddace alqur'ani ba ne ka haddace zuwa alam kai ba ba kama ne ba ba haddace zuwa sabbi ka haddace zuwa kaza mana alkur'ani na gidan kowa amma wanda kike sai yana magana da ayoyi sai kai ta mamaki ya akai sai ja hankali mu baki dai sai muka tambayi ko me yasa in muna karatu alkur'ani muna karatu ko muna karanta alkur'ani ko tafsiri ba ma jin ruhaniya ruɗe mana rayuka ta tana tasiri yadda kake magana din nan sai ce eh lokacin da kuke karanta tafsiri din nan irabi ya dauki hankalinku balaga ta dauki hankalinku wanda ya dauki hankalinku to waɗanda ma irabi da balaga ke dauki su kenan ina ga waɗanda hayaniya ce take dauki hankalin to shi yasa za mu tafi tsakaninmu da Allah muna tarbiyyantar da kanmu ba da kowa ake ba ba manufanmu shine mu tarbiyyantar da kanmu mu samu tasiri mu tabbatar da cewa wannan alkur'ani da Allah ya saukar da shi an saukar da shi ne ana magana da mu da mu tun daga zamanin da aka saukar da shi ana magana da su ne har ila yau mai kiyama kisa ka san maganganun da ake yin nan da kai ake yi in ana umurni ne kai ake umurni in hani ne in ana baka labaran da suka gabata ne da kai ake karɓar cewa al'ummar da suka gabace ka ga hanyoyin da suka bi wanda suka tsira ga hanyoyin da waɗanda suka bi suka halaka saboda me saboda ka bi hanyar waɗanda suka tsira da suka tsira ka guje wa hanyar waɗanda suka halaka don gudun halaka amma in za a da zuwa kasuwaratu don burgewa ai wani nawa ne ai wani ba nawa ba ne? ai karatu yayi daɗi ai wani ya fi iyawa a to shedan duk inda kake siya ya samu wata kafa ya shige ya shige maka saboda ya lalata ma komai an fahimci wa'annan to insha Allah da sunan Allah ɗauki sarki da taimakonsa za mu sake dawowa za mu yi har muka kai suratul anfal ko to yanzu za mu sake dawowa sai da aka tattauna wai suna ganin a cigaba da wancan wai suka ce ai wa idan ɗaliban babu su wani sababbi ne tunda an dawo sabon masallaci masallaci darul hadis yace suka ce a fara tafsirin kuma tun daga farko to in shawarar da aka ɗauka kenan aka ce za a ci gaba da tafsiri amma za a sake dawowa tun daga farko in sha Allah muna roƙon Allah mana madaukakin sarki ya kyautata niyyar mu ya karba mana ayyukan mu ya muna gaba da gatar ya kasance tare da mu a cikin komai ya kautar da mu hanyar shedan ya raba mu da shedan ya dora mu akan shedan da mabiyan shedan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ma'ana ina fakewa ga Allah madaukakin sarki ya kare ni daga barin shaitan jefaffe la'ananne shine ma'ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim billahi minash shaitanir rajim wa idza qara fasta'iz billahi minash shaitanir rajim duk wani abin da zaka yi ka nemi tsari Allah ya raba ka da shaitan sannan sai ce bismillahir rahmanir rahim ai abda'u bismillahir rahmanir rahim in zaka ci abinci ka ce bismillahi aw bismillahir rahmanir rahim ai akulu bismillahir rahmanir rahim in zaka sha kace bismillahi ai ashrabu bismillahi ajlisu bismillahi aqumu bismillahi anamu bismillahi azhabu bismillahi arji'u bismillahi ma'ana duk abin da za yi ma'ana kana fara shi ne da sunan Allah maɗaukakin sarki me yasa in za a yi abu sai a fara da sunan Allah maɗaukakin sarki saboda Allah ya saka maka albarka a ciki to Allah maɗaukakin sarki ya saka mana albarka a cikin karatunmu a cikin mu duk baki ɗaya mun fara da sunan Allah Allah maɗaukakin sarki arrahmani. mai gamamman jin kai arrahimi mai babban jin kai kamar yadda zai zo a cikin fatiha sai ce alhamdulillahi rabbil alamina farko wannan sura ta kunshi matsaloli masu matukan muhimmanci a cikin addini suratul fatiha gashi ayoyinta guda bakwai ne amma ta kunshi duk wani abubuwan da ke cikin alkur'ani tun daga farko har zuwa karshe shi sa aka ce mata ummul qur'ani tazammanat hadhihi sura ma'ani al-qur'an al-azim wannan sura suratul fatiha ai suratul hamdi ta kunshi ma'anonin alkur'ani mai girma washtamalat ala usulid wa furu'ihi ta kuma kunshi tana ɗauke da usuluddini asali asali na addini wa furu'ihi da rassan addinin musulunci wa tanawalatil aqida ta taba maganar aqida abinda ya danganci aqida wal ibada da ibada wata shari'i da shari'a wannan sura ta tattauna game da aqida ta tattauna game da ibada ta tattauna game da shari'ar musulunci a a shar'antawa wal imani bil bahth ta tattauna ta yi magana game da yin imani da tashin alkiyama wa bi sifatillahi alhusna ta yi magana kuma game da sunan nakin Allah madaukakin sarki da sifofinsa maɗaukaka. wa ifraduhu bil ibada kuma tana magana game da cewa a kaɗaita Allah maɗaukakin sarki kaɗai a cikin ibada wal isti'anati a nemi taimako wajen Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai to neman taimako ya kasu kashi biyu akwai neman taimako abinda ɗan adam zai iya yi maka shari'a ta baka izini zaka iya neman taimako a ciki amma duk abinda ba mai iya yi sai Allah sai ka je wajen kowane ne ka nemi ya taimaka maka a cikin wannan ma'ana ka bautata masa kenan in baka yi hankali ba za ka fita cikin addinin musulunci kenan waddu'a'i da addu'a ma'ana ba za a roka ba sai Allah ba za a nema ba sai wajen Allah madaukin sarki wal irshad ila talabil hidaya wannan aya sura tana shiryar da mu da kullum mu rinka neman shiriya daga Allah madaukakin sarki mu rinka neman Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don shi kadai ke iya shiryar da mutane sawa'an hidayatu bayanin wa irshadin aw hidayatu tawfiqin wa qabulin ila dini alhaqi wa siratul mustaqim da roki Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai zuwa addini na gaskiya da tafarki madaidaici wa tajannub ma'ana sa'annan kuma ka roki Allah madaukakin sarki ya kautar da kai daga hanyar waɗanda suka halaka to me su ayoyin suke fada ne alhamdulillahi rabbil alamin ina ma'ana alhamdulillahi rabbil alamin ai qul muqaddar mahzuf ai qul kace alhamdulillahi rabbil alamina alhamdu dukkan yabo da godiya da jinjina na Allah ne kadai lillahi ai Allah kadai shi yake banci wannan abubuwa baki ɗaya shi kadai lillahi Allah madaukin sarki al-ilahu ai al-ma'budu bil haq Allah madaukakin sarki ma'ana al-ilahu ma'ana al-ma'budu bil haq to in aka ce Allahu is lafzul jalala kenan sai kaga kafir gita ko kuma aka kara aka ce rabbil alamina ubangijin talikai waɗannan kalmomi suna da razanarwa suna da tsoratarwa alhamdulillahi dukkan godiya dangin godiya da yabo da jinjina duk sun tabbata ga Allah madauke sarki rabbil alamina ubangijin talikai mahalicin su wanda ke azurta su wanda ke ba su wanda zai ke rayar da su wanda zai iya kashe su banda Allah ba mai iya daukar nauyin rububiyya da yake rabbil alamina ubangijin talikai su wane ne talikai talikai duk kullu ma si wallahi duk abinda ba Allah bane yana cikin al'alamu na kenan ko Allah madaukin sarki shi kadai ya kadaita da mulki da iko da isa da cika da kamala in ban da Allah madaukin sarki duwar makhluki yana cikin al'alamina rabbil alamina ubangijin talikai ai wanda ya halicce su ba tare da wani misali ne ya gani ba duk sa'an da ka wani ya kera teburi in kana son ka kera irin shi sai ka kalli misalin da aka yi sai ka yi irin shi ko wanda ya fi shi ko kasa da shi to lokacin da Allah zai kirkiro halittarsa ya halitti ya halitti dan adam da mala'iku da aljanu da dabbobi da bishiyoyi da duk al'alamuna a ina ya je ya koyo wa ya koya masa wa ya yi kafin shi har Allah ya koya yasa ka ce a'a shine rabbul alamina milkan wa khalqan wa ijadan min ghairi misalin sabiqin Allah madaukin sarki shi ya halice su shi ya samar da su ba tare da wani misali da ya gabace shi ba mana shi ya kirkiro halitta molin da aka zuba wannan halitta Allah madaukin sarki shi ne kirkiro wannan shi ne kirkiro su rabbil alamina ubangijin talikai mamallakin su wanda ya halicce su yake azabta su shi zai iya azabta su banda Allah ba mai iya bada arziki a sai kawo sifofi guda biyu don hankalinka ya kwanta saboda sifofin da aka kawo na farko suna da nauyi Allah lafzul jalala rabbil alamina ubangiji talikai saboda kada ka ji tsoro akwai zalunci akwai jabberanci akwai karfi akwai nuna isa sai ce arrahmani arrahimi wa'annan sifofi guda biyu sai Allah madaukakin sarki ya kawo su don ya kwantar maka da hankalinka ka san cewa jalala din nan da jabberanci din nan ba na zalunci bane ba na nuna fin karfi bane ba na yi mutane azaba bane ba na kaza kaza bane yace arrahmani rahmani ar sifofi ne guda biyu na Allah madaukakin sarki ɗaya na aiki duniya ɗaya na aiki lahira ya ya ya waɗannan sifofi suka ce yace arrahmani rahmani ba hauce sai ce mai kyauta ina ba nan kyauta mai kyauta wa'yansu malamai su arrahmani mai gamamman jin kai arrahimi mai babban jin kai ina mana gamamman mana arrahmani mai gamamman jin kai a duniya Allah madaukin sarki jin kansa a duniya ya shafi kowa ya shafi mumini ya shafi ya shafi kafiri da munafiki da wane ne duk baki daya halittar da Allah ya halicce su to Allah madaukin sarki shike daukar nauyin su ya ci da su ya shayar da su shi yasa wannan sifa ta farko tana aiki a duniya ta shafi kowa da musulmi da kafirai kai wannan sifa ma ta farko ar-rahmani bata kebance musulmai kadai ba a'a ta bar kofar bude duk wanda ya fi ka kwarewa a cikin noma ko arne ne ko kafiri ne zai fi ka cin abinci zai noma abinci zai ci ya ragu ya sayar ya samu kudi ya aiko maka ba tare da la'akari da cewa musulmi ne ko kafiri ne ba wanda ya fi ka iya kere-kere zai kera ma jirgin sama ba tare da la'akari cewa musulmi ne ko kafiri bane zai kera jirage zai kera motoci zai kera kayan yaki ya fi karfin ka ya yi maka duk abin da ya ga dama ya zalunce ka ya ci ma mutunci ya yi ma komai saboda mai wannan kofar buɗe take ka'idarta ka kware wanda ya fi kwarewa a cikin iya rayuwar duniya shine zai fi kowa samun rayuwar duniya shi yasa musulmi su tashi su ma su tashi tsaya su tashi su mike su tsaya su iya noma su iya sana'a su iya kere-kere su iya mulki su iya siyasa su iya kasuwanci shi kenan sai su zo su dawo da martaban su ba za su kwanta su zauna suna bacci su ce ai Allah na nan Allah zai mana kaza Allah yana nan Allah zai mana kaza ya mayi amma yake ka tashi kai ma ka koyi noma ka je da fartanya ka je ka haka kasa ka shuka ka je ka neman ruwa da taki ka sa sai kai ma ka samu abinci ka ci har ka koshi ka ba makota ka sayar ka samu ka samu kuɗi amma in aka kwanta ana kiwuya ba a tashi tsaye an je an yi aiki gadan-gadan kamar yadda kafirai da arna suke ba to sai sun ci muku mutunci sai sun wulakantar da mutane sai an ji ba daɗi kamar halin da ake ciki a yanzu saboda Allah ne ar-rahman kafin ya kawo ar-rahim ne kawo ar-rahman ma'ana sifa ta rahama ita ce ta gabata ya shafi kowa saboda shi ne rabbul alamina al'alamuna kace duk abin da Allah ya halitta tun da Allah ne halicce su to Allah ne ke ɗaukar nauyin ci da su da shayar da su da ba su arziki da kulawa da su da ba su lafiya da ba su ruwa da sa albarka a cikin kasa arrahimi ne ke babban jin kai duk jin kan Allah madaukakin sarki da yake bila adadi ranar lahira sai mu'minai kafiri ba zai samu koda kwatankwacin jan kiyashi ba duk abin da ya na aikin alkhairi na kirki a duniya Allah zai saka masa a cikin ar-rahmanu a cikin Allah zai saka masa amma in hazo lahira wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za a saka masa a duniya ya kera maka jirgin sama ka hau ka je ka yi haji ka yi umra ka je ka sadar da zumunci ya yi maka fanka ya yi maka komai da komai duk ayyuka ne na alkhairi kai gazawar ka ya hana ka kai ba wai Allah ne ya hana kai babu babu inda na ya ce kwakwalwan bature ta fi ba balarabe ko ta fi kwakwalwan bakin mutum a'a tashi aka yi kai ne ma kafin bature ya san menene ilimi kai ne farkon wanda aka ce maka ikora addinin ka ya fara ne da ikora ikaratu me za a karanta ba ce ka karanta fikihu ba ba ce ka karanta hadisi ba ba ce ka karanta tafsiri ba ba ce ka karanta lugha ba aka ce i karatu in aka ce i karatu aka share maf'uli din ma'ana ka karanta komai ka karanta alqur'ani ka karanta tafsiri ka karanta hadisi ka karanta fikihu ka karanta lugha ka karanta science ka karanta kimiyya ka karanta noma ka karanta kere-kere ka karanta komai kai ma za ka zo ka kai inda suke har ka wuce su saboda jiya da musulman da suka tashi tsaye sai da suka yi waɗannan duk sai da aka je aka koyo a wajensu sannan aka rikita musu lissafi aka saka musu fitintino suka kasa samun sukuni sannan abubuwa suna ci gaba arrahimi mai ke banban jin kai jin ka Allah madaukin sarki ranar lahira ba ta shafi kowa ba sai muminai kafiri kowane ne shi ba zai samu jin kan Allah ba ko da kwatankwacin jankiya shine shine ma'ana arrahman mai kyauta mai gamamman jin kai arrahimi mai gamamman jin kai a duniya arrahim ne ke babban jin kai a lahira su ne sifofi ne guda biyu na rahama da tausayawa na Allah madaukin sarki saboda a sanya yama rai kaji Allah rabbu ai suna da zafi suna da nauyi sai ka ji tsoro ya ka ce ai wannan Allahu din nan arrabu din nan ba irin wanda ka sani bane da jabberanci a'a yana da sifa kuma arrahmanu arrahim maliki yawmiddini mamallakin ranar tashin alkiyama maliki yawmiddini maliki yawmiddini mamallakin ranar sakayya ranar sakamako ranar tashin alkiyama shi yasa aka ce yawmiddini to sauran ranakun ba Allah ne ke mallakar su ba me yasa aka kebance ranar alkiyama aka ce mamallakin ranar alkiyama duniya mallakar wace ce ba mallakar Allah ba ce to me yasa aka ce maliki yawmiddin sai suka ce eh kamar yadda muka ce ar-rahman ma'ana maliki Allah shine mamallakin ranar sakayya ranar sakamako ranar tashin alkiyama to duniya fa aka ce eh mallakar Allah ce milkan wa halkan wa ijadan min ghairi misalin sabi to me yasa ba alfahari da ita ba da duniya ba aka ce ai duniya Allah ya raba ya ba kowa wannan yana mallakar najeriya wannan yana mallakar saudiya wannan yana mallakar amerika wannan yana mallakar ghana wannan yana mallakar sudan wannan yana mallakar kaza a nigeria kuma wannan yana mallakar kano wannan yana mallakar katsina wannan jigawa wannan kaza a kano wannan yana mallakar unguwa kaza wannan yana mallakar gari kaza a unguwar wannan yana mallakar gida kaza a cikin gidan wannan yana da matarsa yana mallakar da matarsa da yayansa duka kashin su matan gidan tana mallakar akwatinta tana mallakar dabbobi mana tufanta tana mallakar gidan mana ya'yan gidan wannan yana mallakar kowa kowa Allah ya raba ya ba kowa yana mallakan wani abu ba makhlukin da zai ce ya waye gari baya mallakan komai ko takar haƙolanka ba mallakan ka bace waye ya mallaka maka Allah madaukakin sarki to shi yasa ba a yi alfahari da wannan ba sai Allah ce maliki yawmiddin ranan lahira ko fa waki da mallaka Allah limanil yau ma sai an taru baki daya Allah ya tara halitta tun daga farko har karshe a girgiza kowa ya ji barazana da tashin hankali sa'annan Allah madaukin sarki ya yi tambaya so uku limanil mulkul yauma duk sarakunan duniya duk shagabannin duniya tun daga farkon halitta har karshe wanda za a tashi alkiyama kowa yana nan gaban shi zaje limanil mulkul yauma sai ka ji tsit ba usba asba mai iya daga kansa balle ya tsatsa limanil mulkul yauma ka ji tsit limanil mulkul ma kaji tsit ba usba as sai Allah ce lillahi alwahid alqahhar اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب wane mutum waye isa ya daga dai ya zo zai ce his excellency ne zai daga ya tsatsa shugaban kasar zai daga liman al-mulk al-yawma ina ciki ya isa sai Allah ce lillahi alwahid alqahar ne mutum Allah kadai ke mallaka a wannan rana al-yawma tujza kullu nafsin ma kowa da aikin da kai tun daga ran da ka shiga ofis har ran da ka fita tun daga ran da ka fara kasuwanci har ran da ka har ran da ka bar duniya za a yi ma kowa sakayya yasa ce maliki yawmiddin to daga nan suratul fatiha tana nuna muna alaka tsakaninmu da ubangijinmu in za ka ru har yanzu ba mu kai inda muke bukata ba har yanzu jinjina muke wa Allah muna godiya muna yabo muna fadanci muna komai har yanzu ba mu kai inda bukatar mu take ba yanzu za mu faɗi bukatar mu ma'ana duk sa'ad da zaka roki Allah kai ka kar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kai salatin annabi kai yaba ka yabi Allah madaukakin sarki ka gode masa kai salatin annabi sa'annan ka daga hannu Allah a bani kaza Allah kaza nake so Allah kaza nake so kai daidai shi yasa ka fara alhamdulillahi rabbil alamin duk fadanci muke yi arrahman rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin yanzu muka fito da bukatar mu muka ce har yanzu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kai kadai muke bautatawa iyyaka na'budu akwai bambanci a cikin harshen larabci daga ce na'buduka da iyaka na abudu na abudu ka muna bautata maka iyaka na abudu kai kadai muke bautata maka saboda wancan kalma ta farko tana karban atafi na abudu ka muna bautata maka da kuma wane da wacce da kaza da kaza saboda yana daukan atafi amma iyaka kai kadai ko a hausa muna bautata maka ina son ka ina son wane da wane da wane magana ka ta yi daidai ba gwaranci amma kai kadai nake so da wane da wane wane eh ya zama me ya zama gwaranci kenan sai kai kadai nake so yace iyyaka na abudu kai kadai muke bautata maka ba zai taba yiwa kuma a ce za mu bautata wa ne za mu bautata wa ne za mu bautata wa ne ba kai kadai muke bautawa to ina ma nan ibada na abuduka muke bautata maka ai duk abin da yake al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yarda min al-aqwali wal af'ali az-zahira wal batina duk abinda Allah ya so ya yarda da shi zantuttuka ne ayyuka ne da harshe ne da zuciya sunan su ibada sunan shi ibada abinda Allah ya so ya yarda da shi sunan shi ibada kada ka kuskura ka sarrafa wannan koda kwatankwacin jankiya shine ma wani Allah ka yi shirka kenan in ma shirka ta fitar da kai addini ko ko a'a shirka da take bukatan a zo a tunatar da kai dan baka sani bane ma'anar ibada kenan kai kadai muke bautawa ba za mu bautawa komai ba ba za mu bautawa mala'iku ba ba za mu bautawa bayan Allah na gari ba ba za mu bautawa kasa ba ba za mu bautawa siyasa ba ba za mu bautatawa kasuwancin mu ba ba za mu bautatawa komai da komai mu ba har abada to yaya za ka yi ka tabbatar da cewa kai ka fita cikin wannan abin da kake alkawari tsakaninka da Allah kai kadai muke bautatawa ina ma ibada ibada wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wajen nasara na jiran sai karanta musu aya kama ja a fi tirmizi sai ce اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا زوا كرشن آية اتخذوا أحبارهم أي سنجي سركي من يمن يمع لمنسو لمن يمن يمع وليانسو سنع بوتة تامسو sai suka ce ma na abu duhum zai ce ai ba bauta ta musu muke ba mu ne shugabannin mu ne su suka kafa siyasa muna ciki mu ne shi ya kafa mana siyasa shi ne shugabanmu shi ne siyasa kaza kaza kaza kaza mu ai ba bauta ta muke yi ba sai manzo Allah ya ce ba ta halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta ba ta haramta muku abinda Allah ya halatta ku haramta suka ce haka yana faruwa yace ai bauta ta muke ma'ana in kana siyasa sai siyasa ka ko shugaban ka. ya halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ka bautata masa bi lisanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ya haramta maka abinda Allah ya halatta ka haramta shi ka bautata masa ka sani ko baka sani ba ya sani ko bai sani ba haka al'amarin yake yadda manzon Allah ya fassara kenan da siyasarka da kasuwancinka da shugaban kasarka da kasanka da kamfaninka da menene da menene dinka kada ya shige kayi abu ne don sabo in kayi abu ne don sabo sai ka roki Allah ya gafarta maka amma siyasa ta halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ka bautata ma siyasa wannan siyasa ba ko inda za ta kai kashe ta kaici da tashin hankali da fitintinu da rashin daidaiton al'amari kuma har abada bukatar ka ba za ta biya ba kana cikin kunya kenan in siyasa ta halatta ma abinda Allah ya haramta ka halatta ko ta haramta maka abinda Allah ya halatta kai kuma ka haramta shi ka bautata ma siyasa wallahi tallahi wannan siyasar ba inda za ta kai ka sai cikin wahala sai cikin masifu sai cikin fitintino za ka iya samun mulki da kake nema za ka iya tara kuɗi amma waye ya ce maka da mulki da kuɗi su ne suke sa ka ji daɗin rayuwa ma'ana mulki shi ke sa a ji daɗin rayuwa kuɗi shi ke sa a ji daɗin rayuwa suna cikin abubuwan da ke sa a ji daɗin rayuwa in an yi amfani da su inda ya dace amma jin daɗin rayuwa Allah madaukakin jin daɗin rayuwa shine tumanina nutsuwa a cikin zuciya sai Allah madaukakin sarki ce zina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub dan siyasa ne kai shugaba ne kai sarki ne mai kuɗi ne ya zama da kana tuna Allah tuna Allah kuma kowa ya san abubuwan da ake fada duk zikirin da manzon Allah ya kawo bangare ɗaya ne na tuna Allah ka ɗauka kana yi sa'annan kuma tuna Allah na biyu ka tashi ka tattara ƴan uwanka musulmai kana koya musu abin da Allah ke so da abin da Allah baya so kun manta Allah kenan ko kun tuna Allah da a ce ka zauna kadai kana yin azkar da ka koya daga Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuna Allah da manzon Allah ya zauna cikin masallacinsa da ya kafa zawiya da bai fita ya je ya yi yaki a masa rotse a karya masa hakorinsa ba har Allah madaukin sarki ce wa iz zarf kenan wa iz ay wazkur iz sa'ata غدوت من أهلك خرجت من أهلك مبكرا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقائد للقتال والله سميع عليم كتنا لو كتنا كيسا مكو كفتنا جدنك kamar masallacinka kamar gidanka kamar unguwar ka je wajen fagen yaki kana jera bataliya ku ku tsaya nan wayannan su tsaya nan ga yadda za ku yi da a ce a zauna kadai ana zikirin shine abinda da ake so da manzo Allah bai fita je ga gazotu mu'ta ba da bai je ya je gazotu uhud gazotu badar ga gazotu khandak muraisi duk wayannan yaki yake da manzo Allah bai tafi ba a je a ji ba dadi wata rana a ji dadi wa yawma hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت بكم abu haka Allah barkin sarki faɗa ba yawma hunain suna ganin ai suna da yawa da suka ce lan nuglaba ba da yau min kasra sai suka cewa suna da yawa sai Allah ya nuna musu ba abin ba nan abin yake ba taimako daga Allah yake sai suka ji daɗi wa zulzilu hatta ya kula rasul wallazina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib sai sa duk zikirin da ka iya duk haddaka da alqur'ani da hadisai da bin sunnarka abinda ake so ka fito kana karantar da mutane abinda Allah ke so ya jama'a Allah yana son kaza Allah yana bada lada akan kaza kana koya musu ya jama'a Allah baya son kaza Allah ya hana kaza Allah yana fushi da kaza kana tunatar da su Allah madaukin sarki kala kenan na biyu a cikin zikiri sa'annan kala na uku duk sa'an da ka ma wani aikin alkhairi dan zai zo ya fi karfin ka sai ka tuna Allah sai ka yi duk sa'an da ka ta san ma sabon Allah shaitan yazo yana ziga ka yana ingiza ka sai ka tuna Allah ba ya so sai ka daina ka tuna Allah kenan sai ka hada waɗannan guda uku to sa'an nan zaka zama min zakirin Allah kasiran wa zakirat sai ka hada amma ka zauna cikin zawiyanka ko masallacin ka ko unguwanku ko gidanku ba abin da ake so kenan ba an allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub shi yasa 'yan siyasa dama mun ce wannan shekara duk darussanmu insha Allah muna tarbiyyantar da kanmu muna tarbiyyantar da mu almajirai da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da masu mulki duk inda aka kai da zafi a cikin siyasa da son duniya da son mulki kada a bautata ma siyasa wallahi in an bautata ma siyasa ko an bautata ma kujera ko an bautata ma kamfani ko an bautata ma dukiya ko wallahi tallahi ba za a taba cin nasara ba kullu sai kaskanci da wulakanci ga dukiya amma ana cikin talauci ga mulki kana kan kujera amma kuma kana neman wannan kujerar da kake kai kuma to me wani talauci ya kai haka in tuwo baya maganin yiwa don me za mu cika kana kan kujerar mulki kuma kana son kuma kujerar mulki me kake so ka dawwama in dawwama kake so kai ma ka san baka da hankali kenan banda Allah wa yake dawwama da ana dawwama kan wannan kujerar zaka zo ka tarar mutun nan suka hawo wannan kujerar suka sauka suka barka suka bayin bar maka haka kai ma dole ko da daɗi ko ba daɗi ko kana so ko ba ka so wallahi haka kai ma za ka sauka ka bar ma wani har ila an yi risan lawul arza wa man alaiha sai ka zamo ka wayi gari talaka ma ya fi ka hankali ya fi ka jin daɗi ya fi ka nutsuwa ya fi ka kyakkyawan manufa yaya aka yi haka talaka ya zai fi shugaban siyasa ko mai mulki ya fi shi kyakkyawan manufa sai aka ce ai duk wanda ke neman wani abu yana neman abin da mai yiwuwa ya samu ne ko mai yiwuwa ya rasa mai neman kuɗi ko ya samu ko ya rasa yana neman mace ko ya samu ko ya rasa tana neman miji ko ta samu ko ta rasa yana neman kaza ko ya samu ko ya rasa kai kuma mai mulki da kake neman dawwama fa kana neman mai kenan abinda ba zai taba yiwa ba to ba wahalalle sama da kai ba wanda ya fi ka wahala duk dabararka duk fasaharka duk kwane-kwanenka to shi yasa sai ka dawo siyasa ka yi ta yadda shari'a ta baka dama ka yi in ka kauce wannan siyasa ta zama maka fitina ta zama ma azaba za ka ga hakka girma kana cikin kaskanci sai ka yi iya kokarin ka ka girma sai yara kuma su taso su mai da kai mai abokin wasa abin wasan yara wannan ya fada wannan ya fada wannan ya fada kuma baka isa ka koma gida ka su ba don ba za ka iya ba iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu daga gare ka kadai muke neman taimako a cikin abin da ba mai iya yi sai Allah ma'ana cikin abin da dan adam ke so ashe akwai abin da Allah kadai ke iya yi akwai abin da Allah ya baiwa bayansa iko za su iya yi don Allah taimake ni mu ɗauki teburin nan na yi shirka don Allah taimaka min ka bani kuɗi ko ka bani abinci na yi barna na yi shirka eh Allah ya baka iko kana da kuɗi na roke ka bani Allah ya baka iko kana da ƙarfi na roke ka mu ɗauka wannan teburi Allah ya baka iko na roke ka taimaka min da kaza zaka ka iya to in ya mutu kaje kuma kabarin shi kana roƙon shi baka arziki fa in kika je kabarin shi ko yana da rai kije kina cewa ya baki haihuwa ko ya baka haihuwa an yi mai ka yi shirka ka bauta ta masa duk wanda ya je roki duk abin da ba mai iya yi sai Allah sai ka je ka roki wani makaluki ka bauta ta masa saboda ka kudurci cewa yana iyawa farko ma tukunna ya mutu an binne shi ka je kabarin shi kana rokon shi ma'ana amma a naka yaki da bai mutu ba kenan in ko ya mutu dan me zaka je ka roke shi in ya mutu shi yake bukata ka kai masa addu'a kai baka bukata a wajensa shi yake bukata a wajenka tun farkon farawa ma kafin a je a binne shi yana iya yin komai yana da mulki yana da dukiya yana da ilimi ya je ya dawo ya kai yana kai komo yana ya gina wannan ya faɗi wannan ya yi abin da yake so rana ɗaya da aka raba shi da ran sai aka ce sunan shi ya mutu ba haka bane ba da zarar ya mutu din nan daidai da tsarki ba zai iya ba sai a yi mishi a nuna min makhlukin da ke daren yana cikin hankali zai bar a taba masa al'aurarsa duk wanda aka yi tsarki, aka yi alwala aka yi masa wanka aka zo aka ajiye shi aka yi masa sallah aka ɗauke shi aka je aka saka cikin rami aka rufe shi aka dawo don Allah in yana da ikon yin wani abu ya ce kar ku taba min kar ma ku ga min al'aura balle ku ba. amma yana kallon ba zai iya ba iya rayuwarsa shekara ɗari shi ke makansa tsarki tun daga nan da uwarsa ta haife shi sai ke masa tsarki akwai lokacin da ya zo ya kai ba mai iya taba mishi al'aura sai shi sai dai iyalansa ba haka bane ba sai ya zo ya mutu baya iya makansa komai aka zo aka yi masa tsarki aka yi masa alwala aka yi masa wanka aka je aka ajiye shi gaban jama'a al'umma aka yi masa sallah duk dukiyar da yake da ita da matarsa da matarsa da ƴaƴansa da dukiyar da yake alfahari duk aka fitar da shi ciki aka je aka saka shi cikin kabari aka ɗebo turbaya aka rufe shi sa'annan kuma kai ka tashi ka je ka ce kana roƙon shi baka arziki ko ya baki haihuwa ko ya taimaka miki ko ya agaza maka ko ya yi menene da menene ai ƙarshen rashin hankali ke an fahimta wa iyyaka nasta'inu amma abinda Allah ya sauwake ma mutane in ka nemi dan adam ya taimaka maka ba za a ce kai shirka ba amma abinda ba mai iya yi sai Allah in ka roki wani makhluki ka bautata masa kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu tun daga farkon Fatiha fadanci muke yi muna muna yi ma Allah yabo muna yi masa jinjina to yanzu za mu fito da muradin mu ma'ana kai akwai na dibban da ake so ka samu kafin ka roki Allah shine aka koya mana yanzu muka ce ihdina ay wa arshidna ila sirat ila sirat almustaqim ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da mu ka nuna muna hanya kai mu daga mu da katar zuwa ina zuwa hanya wacce take me mustaqima ashe daga wannan kalma kai ka raba hanyoyi guda biyu kenan akwai hanya mustaqima akwai hanya muwajja karkatacciya lankwasasshiyar hanya lankwasassar hanya ma'ana hanyoyi guda biyu ne duniyar nan haka rabu da ita ka koma wajen Allah ihdinas siratal mustaqima mustaqima shari'a ta ka su kashe biyu hidayatu bayanin wa irshadin wa hidayatu tawfiqin wa qabulin hidayatu bayanin wa irshadin Allah ya sauwake ma bayansa ya sauwake ma annabawansa ya sauwake ma a shirya da kai don Allah ina so a nuna min hanya sai ka ce ga hanya nan ka shirya da shi ko ba shirya da shi ba saboda hidayatu irshadin ne ka nuna masa hanya yasa ya tsilin zina ta dau awal ta dau zadahum huda wanda suka shirya sai Allah ya kara musu shirya ina ma'ana wanda suka shirya kana zaune sai mutum ya zai ce ina son ka nuna min hanyar ka buga sai ka ce ga hanyar ka ka bi ka miƙe sai ka je ka sai ka kama hanya ka shirar da shi ko ba shirar da shi ba wani kuma zai ce ina son a nuna min hanyar ka buga sai ka ce ga hanyar ka buga kama hanya mike ka tafi da za shi sai ce na gode Allah ya saka da alkhairi sai ka ji daɗi sai ka ce ka ga. in ka tafi za ka hadu da kaza kada ka shaurare su za ka hadu da kaza kada ka yi kwana za ka hadu da kaza kai dai je mike har ka kai ka buga ka ƙara mishi akan wancan ko baka yi masa ƙari ba to me bambanci tsakanin su wannan da na farko wannan yayi godiya ya saka da alkhairi la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shay to na farko ka zalunce shi ka cuce shi abinda yake nema ka nuna masa hidayatu bayanin wa irshadin kenan shine Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da manzannai su zo su sannan kuma hidayatu tawfiqin wa qabulin shiriya ta muwafaka da karban gaskiya wannan sai Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya raba shiriya gida biyu yace wa innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو alamu. bil muhtadina innaka la tahdi man ahbabta in muka kalli kissan innaka la tahdi man ahbabta sai mutum ya zubar da kwalla sai ya sai ya taya manzo sai ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare shi a kwaryan Makka ya saboda kiyaye manzon Allah ya bata da mutane mushrikai waɗanda suka taso tare shekaru 50 60 70 dari suka taso suka ce ka sallama mana dan dan uwanka yace har abada ya kare manzon Allah ya yarda da manzon Allah ya san manzon Allah akan gaskiya yake dan da kanshi yake wala qad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyan al bariyati dina tabbas na san addinin manzon Allah ya fi mai amma ba dan ina tsoron kar a min dariya gayya ba ba dan ina tsoron kar a min dariya a ce shekara ɗari muna wannan abin wannan ɗan yaro ya zo sai ka bari yace abin da yasa na kiya kenan manzan Allah ya zo ga baffansa dan wani mahaifinsa ne ya yi masa goma sha biyu a cikin rayuwa da kulawa da zumunci ya zo zai mutu a kan shirka manzan Allah ya zo ya ka karbi kalma ka karbi musulunci ka zo kai na kana cikin farko wanda za su shiga aljanna babbansa ne jininsa ne bai karba ba manzan Allah ya zo ya gaje ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda allah yanzu ba zancen sallah ba zancen azumi ba zancen komai ka faɗi kalmar ranar lahira zan kafa hujja zan tsaye cece ka ya am ya baffa kul ka ce la ilaha illallah kalimatan wa hajju laka biha inda Allah sai ya zai faɗa sai miyagun abokai su zo a targhabu an millati abdul muttalib za ka bar shirka abinda muke shekaru hamsin shekaru sittin shekaru ɗari don yaro ɗan yaro nan ya kawo don yara kan kanana sun kawo gaskiya sun kawo a'a ba za a ce gaskiya ba don yara kan kanana sun kawo abinda suka kawo sai ka bar wannan abin zai fada in suka zo kusa da shi sai kasa fada a haka ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ba daɗi yace zan nemi wallahi zan neman maka gafara wallahi zai kaza kaza kaza yau ma kana linabiyyin <laughs> sai Allah wadda sarki ce a ai ba daidai bane mutu ya mutu kafiri ka neman masa gafara innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa huwa alamul muhtadin wata hidaya ake nufi anan hidayatu tawfiqin wa in ba haka ba in hidayatu bayani ne wa irshadin manzon Allah yayi yayi yayi fiye a kirga shi ya zai muna da wannan alkhairi ya nuna abi kaza kar ai kaza to sa'an nan kuma wata aya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ayoyin guda biyu sun bambanta shari'a ta kasu kashi biyu shari'a wanda manzon Allah da kowa zai iya shari'a wanda Allah kadai shine zai iya ya zama na baffan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa son manzon Allah ya fi kowa kaunar manzon Allah ya fi kowa kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da gaskiya tsakanin shi daga tsakanin shi har Allah madaukin sarki har ya zai ce wala qad tabbas alimtu bi annani nabiyina muhammadin wannan soyayyar da kaunan da kiyayewar da duk abin da ya ma manzon Allah na arziki goma sha biyu da bai bi manzon Allah ba rashin biyayyen manzon Allah wannan soyayyar duk sun masa amfani har abada ba za su masa amfani ba ko ɗaya don an tambaye shi to me za ka an fara ma babban ranar lahira ya ce gayya tun da ya mutu kan shirka ba abin da zan su masa sai dai zan je in tarar da yana cikin tsakiyar wuta a bani izini na cece shi na dawo da shi samar wuta tana lullube kafarsa amma da zafin ta na tafasa kwakwalwarsa wa na'udhu billahi minash shaitanir rajim ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim irin tafarkin waɗanda kai wa ni'ima kana waɗannan maganganu kai ke raba duniya fa gida biyu yanzu hanyoyi guda biyu ne akwai hanya mikakkiya akwai hanya wacce ba mikakkiya ba kowa ya san mikakkiyar hanya in ka tashi yanzu ka miƙe za ka kofar nan sakan ɗaya ka kai amma ka ɗauki hanya da ba mikakkiya ba ka kama kone kone kenan kafin ka kai mai yiwa rayuwa ta gama mai yiwa baka ci nasara ba to shi yasa komai ake so as-sirat sa'an nan kuma da ka zo wajen bayan Allah sai ka ce siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad irin tafarkin waɗanda kai musu ni'ima suwa kenan annabawa da manzannai da salihan bayi minan nabiyina wa washuhada'i wa wa salihi ibadillahi irin tafarkin su muke son ka shiryar da mu zuwa ya Allah madaukin sarki kada ka shiryar da mu tafarkin al-maghdubi alaihim yahudawa kenan wala dhallun an-nasara wala dhallin tafarkin nasara kenan to menene bambanci tsakanin yahudu da nasara dukkan su kafirai ne mushrikai ne kuma kawuta za su shiga to me bambanci tsakanin su har waɗanda suka dauki sifan maghduba alaihim wanda suka dauki sifan abdalluna sai suka ce yahudawa su ne al-maghduba alaihim saboda me saboda suna sabawa Allah ne da gangan suna da ilimi sun san annabawa ne amma kuma su kakkashe su shi yasa Allah ya fushi da su adhalluna nasara me yasa aka sifata su da dalal aka ce suna bautata wa Allah akan jahilci sai suka ɗauki wannan sifa amma in ba haka ba da yahudu da nasara duk maghdubun alaihin ne adhalluna ne to amma an bambanta su a nan. saboda yahudawa da gangan suke bautatawa Allah sai sa aka ce duk wanda yake keta hakkin malamai duk wanda yake wulakantar da bayan Allah na gari yana da sifa cikin sifofin yahudawa in aka wayi gari kan rana ta fadi yahuda sun kashe wa yaqtuluna nabiyina bighayri haqq zalika bima asaw wa kanu ya'taduna saboda ganganci sun san annabawa ne sun san annabi ne amma sai su kashe shi sai sa Allah ya fushi da su har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yahuda sai da wannan aqida ta fito dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don sai da aka zo gazwati gazwati gazwati bani gazwati eh, mana ijla'u bani nadir ko ijla'u bani qainuqa da aka dawo daga yaki aka tara su baki daya aka ce yau sai dai ku bar madina aka tambayi wane ne mai za a yi da su wannan ce kaza wannan ce kaza sai manzo Allah aka jera su ana tahowa da su ɗaya bayan ɗaya yace mun san kai manzon Allah ne amma ba ma san ka ba ma kaunan ka duk abin da zai yi mana ayi in kashe mu ma za a kashe mu Don Allah madaukin sarki yace lam yakul allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina mufakkina hatta ta'tiya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu ba haushe ce kamar yadda ka san yunwa cikin ka sun sani sarai amma tunda ba yadda suke so Allah yayi ba ba sa so su dawama wuta yafi musu to shi yasa wajen larabawa karshen zagi a wajen su a ce mutum ba yahudi shi kenan magana ta kai karshe kenan saboda yahudanci shine karshen barna to shine aka raba su aka ce in saboda manzo Allah ya kwadaitar da haka a cikin a cikin sunna to wannan sura tana da sunan naki masu dimbin yawa ko tana da wata fadala da take banta da shi aka ce eh sabata fil ahadith sahiha fadl fatiha minha qawluhu sallallahu alaihi wasallama ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili مثل أم القرآن yace Allah bai saukar da wata aya ko sura ba daga at-taura hal al-qur'ani kaman kaman ma'ana suratul fatiha ba wa hiya sabul masrani wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil hadith al-qudsi qasamtu as-salata bayni wa bayna abdi nisfaini sa'an nan sai aka ce tana da fadara ana rukuya da ita an aka karanta ma wanda aka yi sihiri wanda kullum da safe a karanta su bakwai a shafa masa da yamma a karanta su bakwai a shafa masa yana da wannan fadala fatiha tana da wannan fadala manyan mutane duk da suka kai shekara saba'in tamanin tasa'in jiki ya kai karshe ya kusa kai karshe rai yana fama ya koma ga ubangijinsa lokacin kai kake jawo shi a duniya duk rashin lafiyar da ya same ka a lokacin duk maganin turawa da za a yi maka sai dai ka ji sauki amma lafiya ba zai taba yiwuwa ba to ya za ka yi kullum da safe zai karanta fatiha sau bakwai ka shafa wajen ko jikinka ka karanta fatiha sau bakwai da yamma ka shafa wajen ko jikinka ko karanta fatiha sau bakwai a cikin ruwa ka sha kana yi da safe da yamma insha Allah sai Allah ya tallafa maka rayuwa ne ta riga ta kare sunna ce ta rayuwa baka isa bayan ka kai shekara 80 sannan kuma kana son kai rayuwar da kake shekaru 30 ba ba zai taba yiwuwa ba kai kanka lokacin abinci ba ya ma daɗi rayuwar ma ba ta da daɗi abinda ake bukata a gare ka da ka saba tun daga kuruciya shine ibada a lokacin zuciyar ran ba shi da abinci ba shi da magani kamar bin Allah kamar ibada kamar tuna Allah kamar zikiri shine zai baka nutsuwa to a lokacin kuma zaka bazama kana neman duniya to shine yake haifar maka da wahalhalu a je turai a je ingila a je america a je jamus ana dawowa gida kuma ciwon ya dawo zauna gida da gida da asibiti duk ɗaya ne a wajen ka shekara 80 90 ka karanta fatiha so bakwai da safe ka shafa a wajen ko a karanta a shafa maka da yamma haka ko a karanta fatiha so bakwai a cikin ruwan zanzam a baka ka sha ko a shafa insha Allah za ga Allah ya saka min jikin albarka ka kara fama kuma har ka kai shekara 120 insha Allah to wannan aya tana dauke da matsaloli masu ɗimbin yawa ko ha tana da matsaloli masu ɗimbin yawa shekaru takwas da suka kasance mun zauna mun karanta su ɗaya bayan ɗaya to amma yanzu ai ba lokacin da za a iya yin wannan ko da yake mun samu wajen mu za mu iya kullum mu karanta aya ɗaya ba wanda muke shakka alhamdulillah ba da zai ce mana ku tashi ko ku zauna to amma lokaci ya kai da ana karatu ne na tarbiyyantar da al'umma ba haka bane ba a takaice dai wannan aya ta koya mana yadda za mu gode ma Allah yadda za mu yabi Allah yadda za mu jinjina ma Allah yadda za mu gabatar da fadanci gaba da zatin Allah sannan mu roki abinda da muke so sai ga Allah ya sa albarka a ciki alaysa kazalik to ala ramma bismillah bismillahir rahmanir rahim hmm. alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة البقرة ولا سورة sunanta suratul baqara saboda kissan baka inna allaha ya amurkum an tasbahu baqara sai aka ce suratul baqara an sai saukar da ita mina a cikin hajjin bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayatuha mi'atani wa sittin wa thamanuna ayoyinta 286 wa hiya awwalu suratin nazalat bil madina ita ce farkon surar da aka saukar a madina wannan suratul baqara me ta karantar da mu me take kunshe da shi me take dauke da shi sai ce mashtamalat alaihi sura suratul baqara atwalu suratin fil qur'an ita ce surar da tafi tsawo baki daya a cikin alqur'ani wa hiya madaniyatun qala ikrima awwalu suratin unzilat bil madina suratul baqara wa tu'una ka ghairiha min as-suwar al-madaniyah abinda suratul baqara ta fi damuwa da shi take kula da shi take shiryar da mu a kai take karantar da mu shine a tashiri shari'ar musulunci shimfi da shari'a an zauna makka ƙuraisha sun fi karfin al'umma aka yi dabaru dai aka yi menene da menene har Allah ya kawo hijira a lokacin duk al'adul makki shekaru goma sha biyu ko goma sha ɗaya duk abin da ake fama shekaru goma sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku abin da ake fama su yadda da la ilaha illallah ba zancen azumi balle zakka balle menene da menene su yadda la ilaha illallah to su kuma sun san ma'anar kalmar saboda larabawa ne tsantsan larabawa sun san ma'anar la ilaha illallah da a ce fadar kalmar kadai yana wadatarwa da laraba sun fada sun sun kwaci kansu daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sai yasa ce idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'ir al-majnun wa yace ku bar ubangijin ku aka ce ku ce la ilaha illa Allah da yake harshen su ne sai suka san cewa kana fadar la ilaha illallahu duk wani gunki ka bujire masa kenan sai su ce a inna na tariku alihati da shayar majnu amma in aka tambaye su kul man rabbus samawati wal ard sai su ce Allah waye halitti sama da kasa sai su ce Allah waye kaza duk sun yadda da rububiyya menene suka kasa yarda da shi Uluhiya uluhiya din nan ita ce take wahal da su saboda shekara 50 60 ya saba da bautan gumakai lata wal uzza wa nata salisatul ukhra ba haka bane ba sai manzo Allah ya ce ku fadi la ilaha illallah sai zan musu wahala yace a inna la tariku alihatina li sha'ir majnun ma'ana balarabe ba quraishi ya sani da sa da kokolwarsa da jininsa da zuciyarsa ya san cewa yana fadar cewa la ilaha illallah to da ya je gida duk wani gunki sai ya sare shi ke kenan yau ba magana da shi yasa suka karban wannan kalma to sai haka aka yi ta fama da su har Allah ya so ya kawo hijira aka tashi daga makka aka koma madina to yanzu an koma madina ba wai an gama da wahalar ba ne wahalhalun da aka hadu da su madina sun fi wahalhalun da aka hadu da su makka don makka kuraishawa ne mushrikai ne ba masu ba masu amma yahudawa sai aka zo madina sai aka samu munafukai إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله يعلم والله يشهد إن المنافقين شيء أي ممن يدى ممن كربا شيء الأمر منافقيات قومي وحلا شيء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار شيء سورة البقرة تنا شريد متاني تنا شرف شريعة المنظم لحياة المسلمين في المجتمع الجديد بالمدينة يزو أنزو أنسى مزمن تكيوة أنشغة كيوان سابون حالي أسابور كسا تيا كماتا أسامو شرعة ذات, ذات شمف دامس رايوار ذات إيا رايوة أكان تفريت مدلشي مجتمع الدين والدولة ma'ana taron da aka hada addinu wa daula tun da aka addinin musulunci ya sauko har ana da kasa ba za a taba raba waɗannan abubuwa guda biyu addinu wa daula duk tare suke tafiya wanda suka ce sun daki addini suka bar daula sun yi kuskure wanda suka ce sun daki daula sun bar addini sun yi kuskure ya za ka yi sai ka ɗauke su guda biyu addinu wa daula ma'an fala yanfasilu ahaduhuma anil akhar babu radda za su taba rabuwa dini da daula addini da daula ma'ana da mulki da addinin shari'a wa innama huma mutalazimani talazumal jasadi war ruwa wai addini daula yadda ka san gangan jiki da rai haka addini da daula don addini kada zai tafi ba daula ya za a yi ina za ka samu kuɗi kai kaza ina za ka samu kai kaza ina daula kadai za tafi ba addini to sai a shiga hayaniya sai a shiga kauce makome sai a shiga cikin abubuwan da ba su da kyau shi yasa turawa da duk mutanen europe da mutanen amerika za ga mutum ya yi ilimi har ya yi bincike ya yi kere-kere har ya je sama japan ba inda ba su kai ba a cikin kere-kere amma in ya dawo gida me yake bautatawa yana bautatawa dodo yana wata gunki yana wata shakkiyanci mutumin indiya ya yi bincike ya yi ilimi sun kai ko ina da ilimi amma sai zai yana bauta wa sa yana bauta wa sa in an yanka sa ya tashi hankali an yanka ubangijinsa yana bauta wa farji yana bautawa kaza duk ilimin sa duk abin da zaka yi in ba addinin Allah ne ke ma tsari ba abin da haka mutanen turai haka mutanen japan haka mutanen india haka mutanen um, um, ingila haka mutanen america america za su yi komai su yi bincike karshe ga sun zo ne suke bautawa shirme suke bautawa suna shirye-shirye ta suna shirme suna tsaraki suna komai halal ne wajen su komai ya halatta za su yi abin su yasa duk tunane duk ilimin in ba da sunan Allah aka karanta shi ba wallahi tallahi sai dai ya halakar da kai sai yasa aka ce iqra bismi rabbikal ladzi khalaq da sunan Allah za ka yi karatu in za ka yi siyasa kai da sunan Allah kasuwanci ka fara da sunan Allah kere-kere za ka yi ka da sunan Allah kimiyya za ka yi ka fara da sunan Allah to shine sai Allah ya sa maka albarka ya daidaita ma tafiya لذا كان التشريع المدني قائما على تأصيل العقيدة الإسلامية يتي شي يسا wannan shi rayuwar madina aka gina ta a kan tabbatar da aqidan musulunci wa mabda'uha al-imanu billahi kun aqidan musulunci a imani da Allah a yadda da samuwan Allah da shi shine saman sarki shi halatta duk abin da kake gani shi ke iya arzuta su wa bil ghaibi kai imani da ranar lahira da annabawa da manzannai wa bi anna masdar alquran huwa Allah azza wa jalla abinda ake ta yi kenan Madina ka san alqurani daga Allah yake wal i'tiqad al jazim bima anzala Allah ala rasulih wa ala al anbiya as ka kudurce a cikin zuciyarka cewa Allah ya saukar da annaba da manzannai littattafai karshen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshen littattafan Allah alqurani wa bi anna al amala salihah tarjumanu zalikal iman in kai imani me ke nuna me ke tabbatar da cewa kana da kyakkyawan imani sai ga ayyuka na gari sai ga ayyukan ka sun sha bamban da ayyukan da ayyukan ka yanzu sun sha bamban da ayyukan ka da ayyukan ka yanzu sun sha bamban da abokanka da yan ka waɗanda ba su karanta imani ba wanda ba su karanta alkur'ani ba waɗanda ba kan shari'ar musulunci suke ba ويتمثل العمل بعقد صلة الإنسان مع ربه بواسطة الصلاة aiki kuma na karfafawa yana karfafuwa ne da a kafa alaka tsakaninka da Allah da me za ka kafa alaka tsakaninka da Allah sallah azumi zakka hajji kyautata ma makota bin iyaye kyautata ma matarka ima mijinki biyayya wa'annan abuwa duk su ne kake karfafa sila tsakaninka da Allah madaukakin sarki wa bi tahqiqi usul takaful ijtimai sa'annan kuma a tabbatar da at-takaful ijtimai ma'ana takaf bi wasatil infaq fi sabilillah takaful ijtimai shine zamantakewa Allah madaukakin sarki bai ga dama ya ce kai za ka iya rayuwa kai kadai ko ni kadai ba dole ba zan iya rayuwa ba sai tare da kai kai ba ba za ka yi sai tare da ni sai tare da shi sai tare da ita to tattaruwan wanda muka yi muna rayuwa din shine ma'ana zamantakewa kenan wannan zamantakewa yana bukatar tsarin da za a tafi a tarbiyyantar da mutane lafiya shine Allah madaukakin a zauna lafiya shine Allah madaukakin sarki sai wa'in talakawa sai wa'in sai ba su kuɗi wa'in sai ba su ilimi wa'in sai ba su mulki saboda kowa ya kaɗai da abin da yake so yi yanda yake so a'a in Allah ya baka kuɗi duk dukiyar da Allah ya baka duk kuɗi da zai shigo hannunka yana zuwa ne da daɗi kuma da fitina duk mulki da Allah zai baka ba abu biyu ke tafiya da daɗi da fitina duk abin da Allah zai baka duniyar nan yana zuwa da daɗi kuma yana zuwa da fitina duk kuɗi da Allah zai baka zai zo zaka ji daɗi zaka yi amma kuma akwai fitina saboda duk sa'an da aka ce ka fitar da haƙƙi rabuwa da kuɗi sai zuciyarka ta yi mai ranka ya baci da wani ya zo ya nema sai ranka ya ɓace kuɗi naka ne ba fin karfi za a yi maka ba amma ganin cewa lallai sai ka fitar ɗin sai kuma ranka ya ɓace to me ya ma ɓacin rai saboda sananin ta'alluka zuciyarka da kuɗi dukiyar kuma da Allah ya baka ya hada da hakkoki wayansu a ciki in baka ba su ba wallahi tallahi ba za ka tsira ranar tashi alkiyama shine takafurul ijtima'i kenan wannan makoci ba shi da abin da zai ci bar a bashi wannan makotan mu ba su makota ne muna zaune tare ana kasuwanci ko ana zaune tare mutumin kirki mai mutunci sai ya mutu ko kuma sai jarin sai zai kare ga iyalansa su gayyara suna zaune da almuru da magariba cikin duhu an san gidan mutunci ne sai ka zo ka buga kofa ka kwanka su kofa kana tura sai ka zubar sai ka jefa buhun shinkafa buhun gero buhun masara da kuɗi dubu biyar dubu goma dubu hamsin a ciki na ce ku je a yi ma'ana in za ka iya canza muryan ka baka canza in kana son su tabbatar ka ce gashi nan fi sabilillahi kada ma su san kai ka kawo su ga buhun shinkafa buhuhuna an zuba musu a cikin zaure a cikin soro ga kuɗi an aje musu ga mai ga simon vita ga abinci duka su ma za su je su zani za a zo wajen baki ba bata san kai ba su ba ba san kai ka kawo ba shi ma matarsa sai ta daura sanyi ta shiga cikin buki. amma duk sa'an da ta san ga wanda ya bata duk sa'an da matarka iyalanka su kuka ba su duk in an hadu cikin taron jama'a in kuna nan wajen ya za su ji mataka ta dauro ne shi ita ma da kuka ba su ta dauro ne shi ko da kwance ne in suka shiga iyalanka da suka sani sai su ta musu wani gani-gani su ba da suke da mutunci da sai arba da su sun san waɗannan sun fi mu su suka ba mu sai ga suna jin me to shi yasa kauce ma wannan mutanen Madina kenan da sai a kwankwasa kofa da almuru ana bude kofa sai a jefa buhun shinkafa buhun gero buhun masara kuɗi sai a ce gashi na fi sabilillahi sai kama hanya ko an fito ba za ga inda ya bi ba ya rufe fuskan shi ya rufe hanyar shi ko da asuba da sai ga hankalin to kai kenan tsakaninka da Allah baka bukatan komai sai sakayya daga Allah madaukakin sarki to za mu iya kamanta ɗan yanzu yana da wuyayi ko to za mu iya farawa ko ba za mu iya ba waɗanda suka yi daɗin ne yasa mutane ne kamar mu me yasa su suka iya yi mu ba za mu iya yi ba tarbiyya ce ta sha bamban tarbiyya ne ta sha bamban tarbiyya ce ta sha bamban ko in aka dawo da tarbiyya za a iya ba abin da ba za a iya ba Shi ne takafulul ijtima'i kenan wani yana da dukiyar da za zai rayu shekara a mai shekaru mai kyan wallahi yana dukiyar da zai ci amma kuma kullum yana nema makocinsa ba shi da abin da zai ci amma yana jin zafin ya wadata su abincin wata shida abincin wata uku abincin shekara akwai mai kuɗin da makocin shi na kusa da shi da zai ba su abincin shekara wallahi ba zai ba zai girgiza ba a cikin tattalin arzikinsa amma da wahala a iya ayi wannan abin saboda shaidan duk abin da za ka yi ba shi da rabo a ciki sai ya saka maka kiwuya duk abin da za ka yi shi ke da rabo kai baka da lada komai a ci sai karfafi gwiwanka shi yasa an biyo ka gida ana neman taimako sai ka bada dubu goma in an zo cikin jama'a kai da kanka ka san ka bada miliyan ma ka zubar da mutunci ka sai ka ce ka bada miliyan biyar ba haka bane ba me bambanci tsakanin nan ka bada miliyan biyar da aka bi ka gida sai ka bada naira dubu goma me bambanci saboda can din nan daga kai sai Allah daga sai wanda ya zo nema ba wanda zai gani ya yabe ka nan kuwa jama'a kowa ya san account ka kowa ya san tattalin arzikinka in ka bada dubu goma ma kai ma zaka je sai an bada miliyan biyar ko ya zai zafi ko bai zafi ba ya bayar ba ya kwanci kansa ba to abinda ake so kenan in za a yi abu a yi tsakani da Allah balle wannan wata mai albarka al'umma tana cikin kunci tana cikin wani hali na samun abinci so uku ko so biyu yana da wahala wa'ansu kuma in za su ci so ɗari ma suna da hali to yaya za a yi sai a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu zo min marar kanahum yunfikuna ko sai ce sifatul mu'minina wajza'ul muttaqina ma'ana suratul baqara alif lam mim sheke zalikal kitabu la raiba alif lam malamai sun ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika an huta kenan ko Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan duk inda ka je ka zawo ba za ka iya kwance wannan magana tasu ba sai dai kai ƙari ka ce eh Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da wannan ai suratul fatiha ma da kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah ne mafi sanin abin da yake nufi to aka ka fassara ka samu dama ka fassara sai ka nemi fassarar da zaka ba waɗannan su ma sai aka ce eh waɗannan surori da aka bude su da waɗannan kalmomi an kalubalci larabawa ne suka ce launa sha'ula kullu misla haza ai wannan alqur'ani muna so zamu iya yi za mu ya kawo ma laraba ne masu fasaha masu balaga sai aka ce to ku kawo irin alkur'ani irin wannan sai suka kasa sai aka ce ku kawo ashirin su ku kawo surori guda goma suka kasa aka ce ku kawo aya gajeruwa ko sura mafi gajarci a ciki suka kasa ya ce aka ce in ba su iya ba kuwa wallan eh, in lam taf'alu wallan sai aka ce musu wallan taf'alu da balagan ku da fasaha ku da iya azanci da iya har hada maganganu alqur'anin nan da wayannan harufa aka hada su alif lam mim alif lam mim sad kaf ha ya ayn sad alif lam ra duk wayannan ayo surorin alqur'anin nan daga wayannan harufa aka har hada shi to me ya hana ku kuma ku iya ku hada harfan ku ne da kuke magana da su tun bil tun farkon jahiliya kuna magana da su kuna wake wake kuna alfahari to me yasa aka kalubalance ku kuka kasa to shine aka ce wannan Allah ne ya kawo ne don ya nuna ma larabawa gasawansu kowanne ne zaka faɗa ijtihadi ne malamai suka yi Allah bai ce ga abin da yake nufi da wa'annan ba ya dai kawo su yace zalikal kitabu ai hazal kitabu abin da yake kusa da kai sai ka kira shi da bishara mai nesa mana kana nuna mana ɗaukaka darajarsa kenan zalikal kitab wannan littafi alkitabu almuradu bil alkitabu huna alquran wannan littafi alqurani la raiba fihi babu shakka babu kokonto a cikin shi hudan shirya ne lil ga masu tsoron Allah su ne ce takawa at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina ghadabillahi wiqayatan taqika min azabillahi ka saka kariya tsakaninka da azabar Allah bin tisalil awamir wajtinabun nawahi abinda aka ce kayi kayi abinda aka ce ka bari ka bari to ka saka ka saka kariya tsakaninka da azaban Allah kenan hudan shari'a alqur'ani shari'a ne amma gawa ga masu tsoron Allah waɗanda ba su tsoron Allah fa ba zai musu amfani ba shi ce ya yudillu bihi kaseeran wa hadi bihi kaseeran wa ma yudillu bihi illa abinda Allah ya faɗa kenan shari'a ne alqur'ani amma ga masu tsoron Allah in kana tsoron Allah Allah zai sa alqur'ani ya zama maka shari'a in kana so daga yau farkon azumi sai ka fara duk sa'an da za ka karanta alqur'ani kana karanta shi da natsuwa kana kokarin fahimtar me ake nufi ka kudurci cewa da kai ake wannan maganar wallahi kafin azumin ramadana ya kare sai ka samu ɗanɗanon imani da hasken imani a cikin zuciyarka sai ka ga ayyukanka sun canza sai ka samu ɗaukaka saboda sai ka ka samu shirya saboda takawa ta shiga zuciyarka kenan su wane ne masu tsoron Allah ya ka ce allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da gaibi da ranar lahira da cewa Allah madaukin sarki samamman sarki ne shi ya samar da mu kuma wannan duniya da ake ciki ba ita ce karshe ba ita ce farko amma ba ita ce karshe ba wata rana za ta zo duniyar ta kare an koma lahira imani da lahira din nan allazina yu'minuna bil ghaib imani da lahira din nan shine asalin tsira daga azaban Allah ma'ana kai yakini cewa wannan duniya waje ne aka zo yawon zama na rangadi ba wai an zo zama ne na dindindin ba wata rana za a zo a nada ita ita babu ita sai a koma ina sai a koma lahira tunanin wannan zai sa maka kasan ashe jin daɗin da muke yi da sauran aiki gaban mu akwai mutuwa akwai magagin mutuwa bayan mutuwa akwai kwana a cikin kabari kabari ko ba komai kaga an rufe mutuwa aka tafi akwai barazana ra'an nan a kwana cikin kabari shekara ɗaya ne ko miliyan shekara miliyan aka waye gari ranar lahira yawmal faza'il akbar fitowa cikin kabarin shi ma ba karamin tashin hankali bane sa'annan tsallake sirati sa'annan karban littafi sa'annan aje ma'auni wa'annan duk matakai ne a gaban ka baka tunanin su kaje kana kula sharri kaje kana tashin hankali kaje kana fitina kaje kana yaudarar mutane kaje kana zalunci duk baka tunanin wa'annan suka ce rashin halarta wannan a cikin zuciya shi ke ba mutum dama ya tsaya abin da ya ga dama da a ce mutum yana halartar yana tibe da azaban Allah a cikin zuciyarsa da wahala ya iya sabon Allah lokacin da barawa ya zo zai ɗauki takalmi duk lissafinsa ya gama lissafi ba a gani na ba a ganin shi zai yi dabara zai kauce sai ai sujada sai ai ruku'i sai ai kaza sai ya ɗauka sai da a ce tunanin shi ya zo to ai wani yana kallo na ina ɗauka za a kama ni a yanke min hannu yanzu sai ya yi lissafi da takalmi da hannunsa wanne ne ya masa wanne ne ya masa sai gar ba zai yi ba amma lokacin da yake wannan tunanin lissafin shi duk sai bashi ai zai iya dauka ba a gan shi ba ba mai gane shi ya fi kowa dabara ya fi kowa da menene ya fi kowa menene misali na kenan misali na biyu aka ce da za a kawo namiji duk jaraban mazan duniya a ɗora masa a kawo mace duk kyau ticinan matan duniya a saka mata a saka su daki a ce ga ka gata duk abin da gada dama ka yi amma ka ga can kamar kamfanin rodi kasan tukunyan narka rodi ana jefa mutum ciki ya zai zamo rodi ma an jefa shi yayi mai ya narke balle dan adam kaga wutan nan na jahannama kana gama duk abin da zaka yi ciki za a saka ta suka ce dan Allah sha'awarsa za tashi sha'awarsa za tashi zai iya yin wani abu ba zai taba samun dama zai manta ma da wani jin daɗi kallifa duk jaraban bazan duniya a saka masa dukkan matan duniya da fitina a saka mata a ce ga ka ga ta ga ɗaki duk abin da ka dama ka yi amma kana gamawa kaga tukunyan kamfanin rodi da ake narka rodi kaga wutan jihar nama kana gama za a dauke ka jefa a ciki don Allah jaraba sa za ta shi da sa za ta shi zai iya yin wani abu ma za su iya sai suka ce ai mantawa da azaban Allah shike ba ɗan adam dama ya je abin da ya ga dama to shine amfanin imanu bil ghaibi kasancewa akwai ranar tashin alkiyama tashin alkiyama din nan akwai fitowa daga kabari akwai tsallake sirati akwai karban littafi akwai mizani to daga nan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri a'azan Allahu min as sairi ya ka ce faman zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faza allazina su masu tsoron Allah sune ne waɗanda suka yi imani suka yadda suka kudurce bil ghaibi gaibi shine abinda baka ganshi ba baka san shi ba aka baka labari sai ka gaskata saboda gaskata wanda ya baka labari amma yanzu mutum ya ce kayi imani akwai rana da rana muke ga rana kana kallo imani kuma menene amma a ce maka akwai tashin alkiyama akwai aljanna akwai wuta baka taba ganin ta ba sai dai kayi imani da wanda ya baka labari sai ka gaskata to shine imani bil ghaibi kenan sa'annan bayan kayi imani bil ghaibi wa yuqimuna salata bai ce suna ba da sallah ba aka ce a'a suna tsayar da sallah tun daga ran da ka balaga sallah kenan sallah kenan gadan har ranar mutuwa sa'an nan kuma sallah din nan ka kiyaye ta da rukunan sharuɗanta rukunanta fara'ilanta musabbanta sunnoninta musabbanta abinda za ka yi kenan tun daga ran da ka ce Allahu akbar kafin ka zo ka ce Allahu akbar sai ka fara da sharuɗan sallah sallah tana da sharuɗai tana da rukunai da sharaɗi da rukuni duk ƙarfinsu ɗaya ne in ba a same shi ba wannan abin babu shi to me bambanci tsakanin su aka ce wannan sharaɗi wannan rukuni aka ce wannan sharaɗi sharaɗi ai alama ne na ingancin aiki alamomin duk suna faruwa ne kafin ka shiga cikin sallah kamar tsarki kamar alwala kamar fuskantar gabas duk sharuɗa ne na sallah amma kana cewa Allahu akbar an gama da sharuɗan sallah an fara kuma da rukunan sallah kabbaran harama karanta fatiha ruku'i sujjada dagowa duk waɗannan rukunai ne da wajibai sa'annan da karanta fatiha karatun sura sunnoni tahiyya ta farko sunnoni to sallah ta hada sharuɗai rukunai farillai sunnoni mustahabbai waɗannan duk sai kayi la'akari da su in ka san su a ilmance ka rinka halarto da su a cikin zuciyarka in baka san su ba a ilmance kamar iyaye da kakanni mata da ba su karatu ba ta a koya musu sallan ta iya yin waɗannan baki ɗaya ba wasanni a ciki ta yi abin da ake so ko ya yi abin da yake so ba tare da ya koyi ilimi ya san kaza ne kaza ne kaza ne ba ibada ta yi ko ba ta yi ba to sai ka kiyaye sharuɗɗan sallah rukunnan sallah farillan sallah farillai da wajibai karfin su duk da ne wasu kace farillan su ce wajibai sa'annan da sunnoni da mustahabbai tun daga kabbara har ka sallame haka zaka taba zaka tai tun daga ran da ka balaga har mutu shine iqamatis salat tsayar da sallah kenan wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma suna ciyarwa daga abinda muka azurta su mimma razaqnahum daga abinda muka azurta su ba dukiyar taka duk zaka dauka ka bayar ba a'a dan kankane ne misali kana mallakan naira dubu arba'in in an ce dubu arba'in ya kai nisabi a ce miliyan arba'in shekara ta kewayo abinda ke wajibi a kanka miliyan ɗaya zakkar da take wajiba akan ka miliyan ɗaya in ka fitar da ita ka bayar miliyan talatin da tara sun samu albarka sun tsira in ka ki fitar da ita wannan kwaya ɗaya ɗin sai ta rusa miliyan talatin da tara duk babu albarka a cikinsu sai ka yi ta fama kana ta fama abubuwa ba sa yiwuwa ka fi kowa tara kuɗi ka fi kowa tashin hankali ka fi kowa rashin hutawa ka fi kowa son tara kuɗin shi yasa yace mara mimma hum daga cikin abin da muka azurta su fikuna ina ma'ana ina yi arziki menene arziki arziki kudi kada ne arziki duk abin da za a yi amfani da shi sunan shi arziki da kuɗi da ilimi da mulki da eh, kaza da kaza da kaza duk sunansu arziki ake ce da su duk abin da Allah ya azurta ka wa mimma razaqnahum yufikuna in ilimi Allah ya azurta ka sai ka ciyar in dukiya ce sai ka ciyar in mulki ne sai ka ciyar alfarma ce kana fada aji sai ka ciyar wa taqi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardi innahu la yuhibbu Allahu ajna fi man hadayt wa wa afina fi fi man afayt man tawallayt wa barik lana fi ma afayt wa qina wa sirfa anna sharra ma qadayt fa innaka taqi wa la yuqda alayk innahu la yuzillu man walayt ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم